Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce wanda ni marubucin wannan littafi nake kawo muku. Har yanzu dai muna cikin littafi na biyar karatu na baya mun tsaya inda Kwamanda Kijinu ya bugi kirji ya kuma taso da kansa domin ya zo ɓangaren Micro Abbas ya kashe shi shikenan ya gama yakin ba ma tare da an sha wahala ba. jerin kibau sama da goma suka tunkaro shi ta ƙasa kwamandan ya saka hannu akan yamansa mai kunshi ya fusgo silin gashi guda ya jefi kibban gashin ya fita bartu kamar an jefa kibiya yana tafiya na kara girma kafin ya isa ya zama ya karamar kibiya suna haɗuwa da kibiyoyin ya fashe ya koma haske hasken ya dunkule ya samar da wata 'yar katanga ta haske wadda ta shiga tsakanin kwamandin da kibiyin a wani yanayi mai kama da na bada kariya ko wace kibiya idan ta zo wajen hasken sai ka ta shige tsirif ta tinkari kwamandan ba tare da wata tangarɗa ba abin mamaki hasken ko kaɗan ya kasa tare kibiyoyi shi kuwa sa ɓangaren kwamanda kijini juyowa ya yi kan micro abbas kamar bai san kibiyoyin suna tinkaro shi ba yana kallon sarkin yana murmushi a haka kibban suka same shi ta farko ta shige ta ƙirjinsa rago kuma suka tsire shi ta sassa daban-daban na jikinsa suka fashe kashi suka wuce ta baya Ahmad ya gira babu ko ɗigon jini a jikin kibban sannan babu ciwo a jikin kijin. Kamar kawai kibiyoyin wucewa suka yi ta jikinsa amma ba su taɓa shi ba. Kamar yadda Ahmad yake buɗe taga zuwa duniyar ta na girinki. amma idan armadi ne kibiyoyin ɓacewa za su yi saɓanin kwamanda kijin wanda kibiyoyin suka balle da bayansa. Ahmad yana ganin ɗayan biyu ko dai jikin kijini ne ya koma haske ko kuma kibiyoyin ne. da jin ya fara fusgo gashin gemunsa yana jifan Micro Abbas kowane sili sai ka ga ya kumbura ya zama haske. Anan muka tsaya a wancan karatun a yanzu za mu ɗora. Harin yana gab da samun Micro Abbas wani sadauki ya shiga tsakani. Idan muka duba irin na tsanaki za mu fuskanci cewa wannan sadauki ba kuwa bane illa Yarima Abba, kanin Yarima Umaru kuma ƙarami a cikin 'ya'yan sarkin Micro Abbas. Yarima ya daki iska da tafin hannunsa na dama, a lokaci guda kuma ya yi rubutu da 'yan yatsunsa na hagu, sai dai rubutun kana gani ka san bai kai na Micro Abbas ba. Tun daga sauri har zuwa yawan rubutun, kuma abin mamaki Ahmad bai ji fitar izza ba, kamar da yadda bai ji fita izza ba a lokacin da Micro Abbas zai yi nasa harin. Lamarin da ya sa Ahmad ya fuskanci lallai akwai wata sabuwar hanyar sarrafa fasaha da al'ummar micro noma da suke amfani da ita. Wataƙila maimakon yin amfani da aljanu da iza suna amfani da littafin marubutan farko ne. Ahmad ba shi da lokacin tsayawa ya yi tunani akan abin yanzu domin ko Yarima Abba yana gama rubutu ruwa ya fara ɓalɓala daga hannunsa na dama harin kijin ya daki ruwa sai dai kuma kashi ruwan bai iya tare harin ba yadda kijin ya harbo su haka suka fice suka tunkari Yarima Abba suna ƙoƙarin halaka shi. ruwan ya ƙara ambaliya ya tare su amma a banza idan ka lura wannan ruwa ba kowane irin ruwa ba ne za ka ga yana da danƙo kamar zuma sannan kuma yana da sihiri domin dai ko zuba kasa ba ya yi akwai hannaye a cikinsa da igiyoyin ruwa wanda suke ƙoƙarin tare harin sai dai kuma dai a banza duk sanda gashin gemun kijin ya taɓa igiyar ruwan sai kaga ya fashe ya zama haske duk abin da hasken ya taɓa shikenan kenan ya gama da shi ko da wani gashin ya zo wucewa sai dai ka ga ya wuce ba tare da tangarɗa ba kamar ruwan ma baya wajen tabbas sarin fasaha kijinu yana cikin gashin sa wanda ya yi wa kunshi kamar duk abin da gashin ya taɓa ko kuma hasken gashin sai ka ga kawai abin ya ɓace gashi dai kana ganin abin da ido amma kuma lalle abin ya zama haske domin dai ba za ka iya taba shi ba kuma ko hari ne ya je sai dai ya wuce ta cikinsa kamar irin yadda kibiyoyin can da aka harbi kwamandan da su suka zama haske suka kuma shige ta jikinsa ba tare da sun cutar da shi ba tambayar dai guda anan ita ce shin duk abin da gashin gemun kwamandan ya taba haka zai kasance ko da jikin mutum ne Ahmad bai samu amsa wannan tambayar ba haka ya ci gaba da kallon wannan faɗa daga nesa Yarima Abba ya ƙara yin rubutu akan iska lamarin da ya sa ruwan da ke fita daga hannunsa ya fara ƙugi yana kaɗawa. Kankace kwabo ya rufe gaba ɗayan hasken da kuma gashin a waje, guda. Yarima Abba ya tashi sama inda ruwan ɗauke da gashin ya bi shi suka yi sama. Kwamanda Kijinu ya kaɗa kafaɗa. Lokaci guda ya ɗora hannu kan gemunsa ya fara zarar wasu yana jefawa. Dole Yarima Abba ya rabu da igiyar ruwan ta ci gaba da yin sama ya kuma dawo domin ya tare harin. kamar kijinu ya ga abin da zai faru sai ya bayyana a gabansa da silin gashi guda a hannunsa ba tare ɓata lokaci ba ya danna gashin cikin ƙirjin yarima abba gashin ya fashe haske ya rufe yarima abba shi ko kijinu gaba ya wuce ya shige ta cikin jikin yarima abba ya nufi inda micro sai yake a fusace yarima abba ya kawo masa wafta da hannu amma ina hannunsa yadda ki kirjin kwamandan kawai sai ya shige ciki maimakon a ji ƙara ko a ga jini sai kawai hannun ya ratsa ta ciki ya wuce ba tare da ya taɓa kijin ba kai tsaye kijin ya afka kan micro abbas amma kafin ya ƙara sa bangon ƙanƙara ya ƙara bayyana ya tare shi a bayan bangon ya rima umar ne kijinu ya zari gashin gemunsa ya cilla ko da suka haɗu da ƙanƙara sai ya fashe ya zama haske yarima umar ya samar da ibuka kafin kwamanda kijini ya wuce ta cikin ƙanƙara sai ya sa bukkar tasa ya rufe hasken ya kuma rufe gashi kijin ya ƙara harbo wani gashin shi kuwa ya rima sai ya amfani da irin wannan bukka ya sa kankararsa ya kuma rufe gashin sannan bayan ya zama haske ya sa rumbun ya rufe ta kijin cikin sauri da haushi ya zari gashi goma a lokaci guda ya harba masa shi kuwa ya rima umaru ko a jikinsa cikin ƙwarewa da tsananin zafin nama ya samar da bukka guda goma ya tare gashin ya kuma rufe hasken dole aka tsaya ana kallon kallo tsakaninsa da wannan kwamanda wanda ya sa ransa a kansa ya kashe micro abbas hmm, yarima umar ya yi dariya ba dai sai haskenka ya fita ba sannan kake da shari to mu je zuwa kijinu ya yi murmushi amma ina da hanyoyi da yawa na kama bera nan take kijin ya zaro da yawa daga cikin gashin gemunsa sannan a wani salo na musamman ya murmushe su akan hannunsa hasken da gashin yake yi sai ya tara akan hannunsa sannan ya bunƙasa ya fara zagaye shi ya ƙara zaro wasu ya ƙara murmushewa inda hasken ya ninka kansa a daidai wannan lokaci sai kwamanda kijin ya ɗaga hannu sama tsawon daƙiƙu sannan a hankali ya ware hannayen nasa sai kuma ya fara haɗe su yana matso da su waje guda kamar hasken yana biyayya ga ikonsa sai wannan haske ya ringa bin hannayensa yana taruwa a tsakiya yana ƙara matsewa a duk sanda ya taru sai ka ga ya ƙara haske har wani jaja-jaja hasken ya fara yi irin launin gemun kwamanda ba jimawa kwamandan ya tare hasken guri guda 'yar ƙaramar ƙawanya ta bayyana a tsakiyar hannayensa a nasa ɓangaren yarima umaru tara kankara ya fara yi guri guda yana ƙoƙarin tare harin kijinu ya ɓace ya bayyana a gaban yarima umaru hannu ɗaya ya sa ya kuma danna hasken cikin ƙirjin yarima a lokaci guda yarima umaru dukan ƙasa ya da ƙafarsa dare ƙasan ƙafarsa bangon kankara ne ya bayyana a tare wasu bangwayen guda biyar suka bayyana ɗaya a kowace kusurwa ɗaya kuma a samansu kafin kijin ya ɗauki hannunsa daga kan ƙirjin yarima akwatin kankara ya rufe su duk su biyar ruf abu na ƙarshe da armad ya gani shine rubutun da yarima umar yake yi da 'yan yatsunsa kan iska a daidai lokacin da akwatin kankara yake rufe su tabbas wannan sabon yare ne wanda micro abbas ya kirkira su kaɗai suka san harfan da ake rubutu da su domin dai duk iyakacin bin kwakwafin armad da kuma yadda ya ga Micro Abbas da ya Yarima Abba da ya Yarima Umar suna suna yin wannan rubutun lalle Ahmad ya kasa gane mai suke rubuta domin dai bai ma san harfan ba a cikin akwatin kankarar kijina da Umar suka fuskanci juna kankarar tana ba da haske kamar an kunna fitila kijini yana tsaye yana kaɗa kafa daga gefe guda Shi kuma Umaru ya jingina a jikin bangon ƙanƙara yana hutawa. Bayan ɗan lokaci dai Yarima Umaru ya kawo hannunsa kusa da idonsa yana kallo kamar yana nazarin wani abu a jikin hannun. Sannan ya dubi kijin ya ce, Na ji labarin fasaha amma ban taɓa ganin ta ba da idanuna sai yau. Kuma na kicin kawai ɓata rai Wannan dabarar bata lokacin taka da kake yi a banza ba, ji kwamandan. Abu zace ya jefa bangon da ke kusa da shi da gashi guda ɗaya gashin ya koma haske ya kuma shanye kankara kwamandan cikin sauri ya tashi sama zai fice daga ciki amma abin haushi kafin ya fice wani sabon bangon na kankara ya bayyana ya mai gurbin wancan haha duk rabin rabin dakika wata kankarar take bayyana in ji yarima umaru in dai ka riga ka shigo cikin wannan akwati na to lallai babu fita daga cikinsa har sai lokaci ya yi ina mai baka shawara da ka nemi waje ka zauna domin kai da ganin waje sai fasan da lokaci ya cika fata na kafin ka fita an kashe dulururu ya rufe zancensa da dariya sannan kuma ya nemi waje ya zauna Kuma da ki kijinu bai ma nuna ya ji me yake cewa ba kawai azuma ya yi wajen harbin kankara a kowane lokaci zai gama da ita amma kafin ya fice wata sabuwar ƙanƙarar ta bayyana kai ka ce da ma sabuwar ƙanƙarar tana bayan ta kawai jira take wannan ta ce ita ta zo daga waje ko 'yan kallo kawai kara suke ji ba san me yake faruwa ba a ƙasa inda su armad suke yarima na jinani ne ya matso kusa da armadi ya tsaya domin su yi magana za ka iya mantawa da kijinu har zuwa nan da wani lokaci in ji yarima na jinanu armadi ya kalle shi cikin tambaya Yanayin yadda Yariman yake magana a hankali kwance ya sa Ahmad tunanin baya tsoron halin da Yarima da Yarima Umar zai shiga a cikin akwatin kankara. Ahmad yana ganin watakila Yarima Umar zai buƙaci agaji saboda kowa ya san girma da kuma ƙarfi da kuma mukamin kwamanda a doron ƙasashe. Kada ka damu da Umaru, Najinani ya ƙara maimaitawa. Fasahar Kijini tana da hatsari amma kuma tana da iyaka. yana iya juyar da komai ya taɓa zuwa haske na tsawon lokaci ya danganta da yawan yadda ya yi amfani da ita yana gajiya ƙarfin fasaha yana raguwa umar ya san haka shi yasa ya sa shi a cikin littafin kankara tabbas ba zai iya fita ba har sai sanda kankarar ta daina sabunta kanta kuma ya riga ya mayar da jikin umar haske saboda haka ba zai iya cutar da shi ba a yanzu har sai sanda jikinsa ya dawo daidai armad ya ɗan yi jin yana tunani tabbas ya fahimci yadda abubuwan suke wato to wani bangaren zaka iya cewa fasaha kijini ba ta da hatsari sosai tun da dai ba za ta kashe ka ba to amma hatsarin ta shine zaka kasa yin komai har sai jikinka ya dawo daidai a irin wannan yanayi idan kijini ya samu sa'a ya harbi micro abbas kaga sun yi nasara kenan haka micro abbas yana ji yana gani yana tsaye a filin yakin amma ba zai iya komai ba yana gani za a kashe mutanensa yana kuma kallo amma ba zai iya komai ba tunda dai babu abin da zai iya tabawa fasahar ta dace da salsa in ji armad yawancin salsa waɗanda na taɓa karo da su sun fi amfani da fasaha da za ta kare iyayen gidansu daga shari maimakon fasaha mai ƙarfin hari da jinani ya gyaɗa kai alamun amincewa da wannan zance na armad Kijine da binan da Diwani duk salsan dul urudi ne, in ji Najinhanu. Binani shi ma fasa kariya ce da shi, yana iya sarrafa karfe mara iyaka kuma ta haka yake tare hare-hare kamar irin yadda ka gaya ya tare ice ball ɗin sarki ɗazu. Wanda za ka kula da shi a cikinsu shine Diwani. Ba shi da fasaha kare kai amma kuma al'amudinsa shege ne. Ba taɓa samun wanda ya tsira da ransa bayan ya yi karo da wannan al'amudi ba duka ɗaya wannan al'amudi yake tarwatsa tsauni wannan al'amudi kuma ka yi sani cewa baya jin tsafi ko sihiri akwai bayanai da yawa da suka zo a cikin littattafai akan wannan al'amudi amma dai a zahirin gaskiya babu wanda ya san takamaimai yadda al'amudin ne yake aiki sai mutane 'yan kaɗan wanda suke tare da shi kwamanda Ahmad ya ƙara lissafa abokan su bayan jin wannan bayani na Najinanu. A zahiri kowane ɗaya daga cikin abokan su ya kai mukamin sarkin Zanzibar ko kuma ka ce ya kusa. Dole ne su Ahmad suna buƙatar shiri idan fa suna so su yi nasara. Yarba kuma ya yake sarrafawa, in ji Najinanu. Zan iya cewa na san hare-harensa guda uku, da wanda ya amfani da shi ɗazu wato tarɓayar gini, sai kuma tarɓayar fenti da kuma tarɓayar badala. dukkan waɗannan abubuwa ƙasa ce kawai kala-kala ce akwai yadda yake amfani da ita ce akwai irin danƙonta da kaurinta da kuma irin aikin da za ta iya yi mutane da dama suna ganin a yau da dal ururi zai faɗi ya mutu to fa ururi daga doron ƙasa ta farko yarba za su ba wa mukaminsa na mulkin doron ƙasa ta biyu saboda haka ina ganin ya kamata ka lura da shi musamman saboda zafinsa ban taɓa zuwa sashen ekwatora ba saboda haka ina so ka gaya min mai ka sani game da su, sannan kuma da wancan mutumin mai kama da kai yarima na jinani ya nuna ayubu daga inda yake jin sunan ayubu ya sa har ya ce za kora. lalle yau zai nuna wa tuli iyakarsu ayubu yana da fasahohin gidan wilberforce in ji yana iya amfani da zaren izza da kuma nigirinki duk irin nawa kada ka je kusa da shi ni zan yi maganinsa su kuma dai a iya sani na shine mafi karfi a sashen ekwatora su ne kamar yadda kuyure sa'ai yake sarki a duniya kudu da arewa jinsin baƙaƙen samudawa ne kuma tun da nake ban taba ganin wani abu ya fasa fatarsa ba ni ban taɓa faɗa da shi ba amma an ce baya amfani da izza duk ƙoƙarin gano zaren iddarsa da nake yi har yanzu ban gano ba Wataƙila abin da mutane suke faɗa na cewa baya amfani da izza hakan ne. Wataƙila kuma dai kawai irin sirrin ku ne yake amfani da shi na ɓoye izzar tasa. Hakan ya sa ba a gani. ma ya ɗan kawar da jimlarsa ta ƙarshe domin na jinani ya fahimci abin da yake nufi. Shi kuwa ka kawai murmushi ya yi. Ba wani babban abu ba ne Arman, in ji Yarima na jina ne Dalilin da ya sa ba ka ganin yadda muke amfani da izzarmu shi ne ta cikin littafin marubutan farko take wucewa hakan yana da amfani wajen hana farar laya aiki a kanmu sannan kuma yana taimakawa wajen rubutun da muke yi ina da tabbas zuwa yanzu ka ga yadda ƙannena suka yi hare-haren su kuma ka kula da cewa muna da yarenmu da muke rubutu da shi yare ne irin yare na farkon lokaci har ma gyaɗa kai tabbas sai ya samu lokaci ya kuma koyi sirrin wannan babbar kabila musamman tun da yanzu dai za ka iya cewa sun haɗa kai kuma aniyarsu iri ɗaya ce. Ko da ta bayyana dama dai tun can Micro Abbas yana tare da gidan Wilberforce Ahmad ɗin ne dai bai san hakan ba. Wata ƙara ta ƙara tashi mai cike da haske daga cikin akwatin ƙanƙarar da ke sama inda Kijinu da Umar suke ciki. Da dukkan alamu har yanzu Kijinu ƙoƙarin fitowa yake yi amma dai bai samu nasara ba domin kuwa akwatin ƙanƙara har yanzu bai buɗe ba. yarima inda armad ni ya juyo ya dube shi ka jira ni anan ina zuwa kafin yarima ya tambayi armad ina zai je armad ya kira dalasimi ai ban shi su a ɓangaren dul'ururu kuwa kowa idansa yana kan akwatin ƙanƙarar kijinu inda aka sa shi a ciki inda kuma suke fafata da yarima umaru ha kwamandan Diwani ya wangale baki tare da nuna akwati. Idan ka lura da fuskar kwamandan za ga cewa babu alamun damuwa ko kuma wata fargaba a tattare da shi kamar dai yana ganin wannan akwati da aka sa dan uwansa kwamanda a ciki ba wata matsala ba ne kuma ba wani abu ba ne ma da ya kamata a ɗaga hankali a kansa. Wancan yaron ya yi jarumta sai dai kuma ya yi ganganci har gobe jikinsa ba zai dawo daidai ba in ji kwamandan Binani ya dubi kwamandan Diwani sannan ya gyaɗa kai yana shafa kai. Ƙoƙari yake ya rufe Kijina da ƙanƙarar tsawon lokaci sai dai kuma ƙarfinsa bai kai ya yi hakan ba. Wai me yasa yara suka fiye gaggawa ne a wannan rayuwa? Diwani ya ajiye zuciya yana jimanta magana kamar yana tausayin Yarima Umaru. A gefe Yarba na zaune ya yi shiru bai ce musu komai ba. Shi ma duk ururu yana tsaye a gaba yana lissafin yaƙin. Dubunnan sadaukansa suna tsaya ƙasa suna jira ya ba su umarni. Har yanzu dai da shi da Micro Abbas ba su ba wa su damar su afka juna ba. Za ka iya cewa har zuwa wannan lokaci kawai gwada juna ake yi kafin a fara ainihin yaƙin. Wato dai kamar irin abin nan da ake cewa gwaji daga nesa. Ai ban shi su. Ko da wannan ɗalasimi ya bayyana akan iska sai armad ya bayyana. Kwatsan matattakala ɗaya daga cikin matattakalar da ke ƙasan wajen da aka ajiye Fatima ta ɓace. A gurbinta ƙasa ta bayyana, Ahmad ne a kai zare da takobi. Abin da ya ba Ahmad mamaki shine ba anan nan ya yi niyyar sauka ba. Ya yi niyya ya canza daidai wajen da aka ajiye Fatima tare da Fatima ya musanya su da wajen da ya baro. A wani salo irin na fasahar zarangwana da Mihanzin ya yi amfani da ita a wancan zamani. sanda ya ceto nostalgia daga yaƙin sarakunan Zanzibar. Sai dai kuma Ururu sun koyi darasi daga abin da ya faru a wancan lokaci. A yanzu sun saka kafi wanda ya hana Ahmad yin haka. Hakan ne ya sa maimakon Ahmad ya dira a tsakiyar gadon inda Fatima take sai ya faɗo kan matattakala a ƙasa. To nan za mu da sa'a a wannan karatu na littafin magajin Wilberforce sai a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya. bisalam